radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Masu sauraro kun kamo radiyo biyo Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mustapha Adam ya tare da ku a cikin wannan fotowar wata ita ce zango na uku kuma na ƙarshe a wannan rana ta Litinin. Da fatan an wani lafiya. To abubuwan da zamu gabatar muku da dalla a cikin shirin namu sun kunshi shirin nan na kokun san Afirka a yau. Mu koyi harshen Farisanci, ƙisoshin rayuwa, duniyarmu a yau. Da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. Yanzu ga shirin nan na ko kun san. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. yau litinin uku ga watan yulin shekara ta 2023 wanda ya daidai da goma sha biyar ga watan zilhijjin shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 119 da suka gabata rana irin ta yau wato uku ga watan yulin shekara ta 1904 theodore hales bai hudan da ya assasa a ƙetare yahudancin sahiyoniya ya mutu an haife shi a shekara ta 1860 a birnin budapest na kasar hungary amma daga bisani ya koma kasar sweden da zama inda nan ne ya fara tunanin kafa kasa ta yahudawa zalla a shekara ta 1895 hales ya rubuta littafi mai suna dollar yahudu sannan kuma a shekara ta 1897 ya kafa majalisar yahudawan sahiyoniya a garin ball na kasar sweden hales ya yi kokarin gamsar da sarakunan daular usmaniya na lokacin domin cika wannan buri nasa a cikin dino amma ba tare da ya samu nasara ba ganin kuma ya rasu a shekara ta 1904 ba tare da ya ga daular yahudawa ba sai dai bayan yakin duniya na biyu wato shekara ta 1948 tare da taimakon turawan ingila waɗanda suke mame da palestina a lokacin yahudawan sahiyoniya sun kafa isra'ila a cikin palestino kuma tare da taimakon ingila da amurka yahudawan sun yi ta yin hijira daga kasashen duniya suna komawa palestino baki daya inda da haka ne suka mame mafi yawan yankunan al'ummar palestino suka mayar da su cikin isra'ila daga ƙarshen masu saurare ko kun san cewa shekaru 53 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha biyu ga watan tir na shekara ta 1349 hijira shamsiya allama hussein amini marubucin littafin algadir ya rasu an haifi alama amini a birnin tabriz na arewa maso yammacin kasar iran a shekara ta 1281 hijira shamsiya ya tashi a gaban iyayensa malaman addini sannan kuma tun yana matashi je birnin najaf na kasar iraki inda ya karatu a gaban manyan malamai na lokacin waɗanda suka hada da mirza na'ini da kuma shah abdulkarim al-ha'iri ya rubuta littattafai da dama masu matukar muhimmanci daga cikinsu akwai hadithul gadir fi alkitabi wa sunna a cikin mujalladai goma sha daya sannan kuma ya yawaita zuwa kasashen musulmi da dama domin tattara bayanai akan wannan hadisi alama amini ya yi amfani da littafai kimanin 150 masu muhimmanci wajen rubuta abubuwa da dama da ya iya haɗawa na ilimi akan littafin nan na gadir bayan haka kuma yana da wani katafaren ɗakin karatu a birnin najab wanda ya ajiye littafai kimanin dubu arba'in da biyu a cikinsa jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa voh mai watsa shirye-shiryensa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da kucewa cewa za ku iya kama shirye-shiryensa har sau uku a kowace rana kuma za a iya sauraron mu kai tsaye a babban shafin mu na yanar gizo ha.hausa.tv.com a manhajar whatsapp da telegram kuwa za a iya samun mu da waɗannan lambobi sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida. Ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayatar tarho ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka. Sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili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 To sai labarin duniya da ɗumi su. Ga labaran duniyan da farko ga kanansu. kungiyoyi masu gwagwarmaya a sansanin 'yan gudun hijira na jenin sun sha alwashin ɗaukar fansa kan yahudawan sahiyoniya a iran kuma dakarun irgc za su girka makamai masu linzami samfurin hypersonic kan jirgin ruwan yakin damaban a kasar senegal inda za ku ji cewa sonko ya bukaci a gudanar da zanga-zanga kafin jawabin shugaba sal nan gaba yanzu kuma ga cikakkun labaran Ƙungiyoyin Falasɗinawa masu gwagwarmaya da haramtacce ƙasar Isra'ila a sansanin 'yan gudun hijira na Jenin da ke yankin yamma da kogin Jordan a ƙasar Falasɗinu da aka mamaye sun sha alwashin ɗaukar fansa kan haramtacce ƙasar Isra'ila dangane da kisan falasinawa da ta yi a sansanin a safiyar yau litinin tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto majiyar falasinawa a sansanin na cewa bayan ta'asan da sojojin yahudawan sahiyoniya suka yi a hare-haren sama da ƙasa da suka kai wa falasinawa a sansanin ƙungiyoyin sun gudanar da taron haɗin gwiwa inda suka yi kira ga dukkanin falasinawa su shiga cikin yaƙi da gwamnatin wariya ta hanfi ƙasar isra'ila ko ta ina su kuma yi aiki tare don ɗaukar fansan shaidansu wanda suka ba da rayukansu don samar da 'yanci ga falasinawa kafin haka a safiyar yau litinin kaɗai sojojin yahudawan sun kashe falasinawa kalla tara a sansanin 'yan gudun hijira na jenin sannan wasu da dama sun ji rauni a farmaki na safiyar yau litinin dai sojojin yahudawan sun yi amfani da jiragen saman yaƙi da sojojin ƙasa wajen ƙoƙarin murƙushe boren mutanen jenin sun kuma jefa makamai masu linzami bumabumai da sauransu a kan sansanin wanda ya kai ga mutuwar falasɗinawa da dama kwamandan sojojin ruwa na jamhuriyar musulunci ta iran ya ba da sanarwar cewa rundunarsa za ta girka makamai masu linzami samfurin hypersonic kan jirgin ruwan yakin da na biyu don ƙarfafa sojojin ruwa na ƙasar. kamfanin dillacin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto rear admiral shahram irani yana cewa girka sabbin makamai masu linzami da kayakin aiki na zamani a kan damavan na biyu ya mai da jiragen ruwan yaƙi na ƙasar iran cikin sojojin ruwa masu ƙarfi a yankin da kuma duniya irani ya kammala da cewa wa'annan sabbin na'urori da kuma kayakin yaƙi za su ƙara ƙarfin bincike da gano makiya kare kai da kuma kai farmaki na wa'annan jiragen ruwa kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran nasir kana'ani ya ja kunnen gwamnatin ƙasar faransa kan abin da zai biyo bayan taronta da 'ya'yan ƙungiyar 'yan ta'adda ta mko makiya jamhuriyar musulunci ta iran na baya bayan nan kamfanin dilancin labaran ip na kasar iran ya kaltukan Ani yana faɗar haka a yau litinin ya kuma ƙara da cewa maimakon gwamnatin ƙasar faransa ta mai da hankali wajen biyan bukatun mutanen ƙasarta na yin adalci a tsakaninsu ta koma kan taro da tattaunawa da ƙungiyar 'yan ta'adda wacce ba za ta sami wani alkhairi daga wajenta ba kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ya ce duniya na ganin yadda 'yan ta'adda na mko suka wulakanta a kasar albania a cikin 'yan kwanakin da suka gabata amma abin mamaki fadar elize ba ta dauki darasi daga mummunan halayen 'yan kungiyar a kasar albania ba sai tana kokarin jawo su a jika duk da haka mu ga kasar faransa ita ce ta nisanci wa'annan 'yan ta'adda makasan mutane kafin su cutar da ita in ji kan'ani daga ƙarshe kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta iran ya ce gwamnatin ƙasar iran ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen ganin an hukunta 'ya'yan wannan ƙungiyar kan kashe-kashen da suka yi a ƙasar iran a baya masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran ƙungiyar masu sai da man fetur ipman da kuma ta wa'anda suke rarraba shi wato aditop a tarayyar najeriya sun bayyana cewa babu wani shiri na ƙara farashin tataccen man fetur a ƙasar daga yadda yake a yanzu zuwa naira 700 kan kowane lita kamfanin dillacin labaran najeriya nan news ya nakalto shugabannin ƙungiyoyin biyu suna faɗar haka a jiya asabar a hirar da ta haɗa su da kamfanin sun kuma ƙara da cewa waɗanda suka yi hasashen farashin man zai kai 700 nan gaba sun gina hasashensu ne kan yadda farashin man zai kasance idan 'yan kasuwa suka fara shigo da shi daga kasashen waje a cikin watan nan da muke ciki sannan da yadda darajar naira take faduwa idan a kwatanta da dala amurka a cikin 'yan kwanakin nan labarin ya kara da cewa kafin babbar sallah ana sai da dala amurka guda kan naira 763 amma a yanzu ta kai 769.25 a wasu wurare amma ba shirin wannan kungiyoyi ne ba na ƙara farashin man fetur a ƙasar a raɗin kansu kamfanin nnpc dai yana sai da man kan naira 540 kuma 542 a tashoshin sai da mansa a duk faɗin ƙasar madugun 'yan adawa a kasar senegal usman sonko ya ba da sanarwa daga inda yake tsare a gidan yari ga magoya bayansa da su gudanar da zanga-zanga ta ƙin zarce ga shugaba makisal kafin jawabin da zai gabatar ga mutanen kasar dangane da matsayinsa a zaben shekara ta 2024 mai zuwa nan gaba shafin yanar gizo na labarai africa news ya ce sonko ya bayyana haka ne a shafinsa na yanar gizo ya kuma kara da cewa bai kamata a mutane su bar shugaba makisal ya zaɓi wa'anda za su fito takarar shugaban ƙasa ko kuma dai yadda za a gudanar da zaɓe na shekara mai zuwa an zaɓi shugaba sal a shekara ta 2012 sannan ya sabunta kundin tsarin mulkin ƙasar kan cewa baya halatta shugaba ya yi fiye da zango biyu a matsayin shugaban ƙasa amma kuma a halin yanzu magoya bayan shugaban ƙasan suna gabatar da shi a matsayin ɗan takararsu na shugaban ƙasa a zagaye na farko na sabon kundin tsarin mulkin ƙasar sannan ya yi na biyu ya sauka inda babu lissafin zango na farko da na biyu da ya yi kafin a sauya kundin tsarin mulkin ƙasar masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. yanzu kuma ga Afirka a yau. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan da haka. Barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na Afirka a yau. Shirin da har yakan yi dubi ne akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar Afirka. ko kuma wasu daga cikin kasashen nahiyar da ma batutuwa na ƙasa da kasa da suke da alaƙa da afirkan a yau ma shirin namu da allah zai zama ƙarshe ne na bayan da muka fara a makon da ya gabata dangane da yadda masana suke kallon irin tarin aikin da suke gaban majalisun tarayya da kuma na wakilai a tarayyar najeriya da kuma irin manyan kalubale da suke a gaban waɗannan majalisu guda biyu kuma irin yadda ya kamata su ɗauki kwararren matakai wajen aiwatar da abin da yake gabansu wanda shine babbar manufa ta al'ummar da suka zaɓe su wannan da shine abin da shirin zai dubi a kansa da fatan masu saurari za a biyo sannan hankali domin jin cikakken shirin. tun bayan da majalisar dokokin taron najeriya ta fara aiki gadan-gadan masana kan harkokin siyasa da ma masu fafutuka masu rajin kare demokradiyya suke ci gaba da bayyana mahangarsu dangane da irin manyan kalubale da suke a gaban majalisar da kuma manyan ayyuka da suke a gabanta wanda ya zama wajibi ta mai da hankali a kansu matakar dai tana son cimma nasara wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da wasu daga cikin masanan da ma masu rajin kare demokuraɗiyyar a najeriya suke ganin cewa sabuwar majalisar ta gaji wasu manyan matsaloli waɗanda majalisar da ta gabace ta ta gadar da su sakamakon yadda majalisar wadda ta gabata ta zama 'yar amshin shata ga tsohuwar gwamnati ta yadda ba ta iya wani katabus sai abin da bangaren zartarwa yake bukata wanda hakan ya jawo manyan matsaloli a mahangar masanan da kuma masu fafatkan wajen kasa cimma nasuri da dama a majalisar da ta gabata muhimmin matsayi da majalisar tarayya take da shi a najeriya shine sanya ta zama wani ginshiki wajen gudanar da harkokin duk wata gwamnati da kuma samun nasara ta cika alƙawla da manufofi waɗanda zo da su ko kuma aka san haka wasu 'yan najeriya sun soki majalisar da ta shuɗe a najeriya ɗin akan abin da suka kira yadda majalisar ta zama tamkar raƙumi da akala ga ɓangaren zartarwa inda fadar shugaban ƙasa ke juya majalisa ɗin gida ta ga dama da kuma aiwatar da abinda fadar shugaban kasa din take so sau da kafa a majalisa inda suka yi zargin cewa hakan ya sanya ta kawar da kai ga wasu maraduna al'ummar najeriya da abubuwa waɗanda suke ci musu tuwo a ƙwarya wanda kuma jama'a sun zaɓi su ne domin haka haka zalika wasu masu ruwa da tsaki ciki har da wasu waɗanda su kansu 'yan majalisa ne sun nuna cewa majalisar ta yi fama da ɗimbin matsaloli ciki har da rashin bibiyar ayyuka na bangaren zatarwa kamar yadda ya kamata da karancin kuɗaɗe na gudanar da ayyuka da dai sauransu to a wannan karan kowane irin kalubale ne ita kuma majalisar ta goma za ta fuskanta wata muhimmiyar manufa da mulkin demokuraɗiyya ya kunsa ita ce tabbatar da ganin cewa an baiwa kowa dama domin ya shiga cikin harkokin na gwamnati a dama da shi hakan zai tabbata ne kawai a cewar 'yan fafutuka ta hanyoyi da dama ciki har da ba da wakilci na gari wani masani akan harkokin siyasa ya ce wajibi ne 'yan majalisa ta goma su fahimci cewa su wakilai ne sun je zauren majalisa ne saboda jama'a waɗanda suka zaɓe su domin su wakilce su sun zo su gudanar da ayyuka ne da kuma sauraren koke-koke na al'ummomi da kuma matsalolinsu a cewar wannan masani akan harkokin siyasa saboda haka dole ne su mai da hankali ga abin da ya kawo su a majalisa da kuma kare muradu na al'ummar ƙasa ba muradu da manufofi na ƙashin kansu ba shi ma wani dan fafutuka a najeriya wanda yake bayyana ra'ayinsa cewa ya shigar al'umma cikin ayyukan majalisa yana da matukar muhimmanci ta yadda za a rika jin ra'ayinsu da kuma hakan abu ne mai matukar tasiri ga dokokin da 'yan majalisa din za su iya samarwa a tsarin dimokuraɗiyya ya ce yin hakan zai zamanto 'yan ƙasa an ba su dama su tofa albarkacin su a cikin harkoki na tsara dokoki na ƙasa da kuma manufofi na gwamnati ta yadda hakan zai amfani ƙasa da al'ummar ta baki ɗaya a cewarsa jazaman ne majalisa ta goma ta tabbatar da cewa tana gudanar da zaman sauraron ra'ayi na jama'a don jin tsokaci daga masu ruwa da tsaki da kuma sauran al'ummomi da ma masana akan harkoki na dokoki ya ce majalisa ta goma za ta iya tabbatar da manufar ba da wakilci na gari ta hanyar tuntubar mutane waɗanda take wakilta akai-akai da kuma kai masu bahasi don sanar da su abin da ake cike game da ayyuka da majalisar take gudanarwa ga dukkan alamu dai babban kalubale da majalisar ta goma za ta iya fuskanta shine mutum mutane waɗanda za su jagoranci wannan majalisa wannan muhimmin lamari ne a najeriya kuma tuni ke ci gaba da tayar da kura a fagen siyasa a ƙasar a mafi yawan lokuta irin shugabannin da aka zaba a majalisa su ne za su haska salon yadda dangantaka za ta kasance a tsakanin bangar da kuma masu kafa dokoki irin wannan zaɓe a shekara ta 2015 ya bar baya da kura inda aka yi zaman doya da manja tsakanin gwamnatin shugaba buhari da kuma shugabancin majalisa a takwas a kusan tsawon shekaru hudu wani babban aiki na 'yan majalisar dokoki shine samar da dokokin da za su taimaka wajen inganta rayuwa da tabbatar da ci gaban ƙasa da kuma kawo sauƙi ga al'umma akwai dokoki da yawa waɗanda ake sa ran 'yan majalisa ta goma za su kawo a cikin shekaru hudu masu zuwa halin kakanikayi da matsin rayuwa da 'yan najeriya suke ciki saboda gurbataccen shugabanci da kuma tsarin tattalin arziki a cewar wani masani akan harkokin siyasa wanda ya bayyana cewa waɗannan abubuwan sun yi tasiri matuƙa wajen mayar da al'amura baya musamman a ɓangaren ayyukan majalisa ya ce bisa ga dukkanin alamu ita ma gwamnati mai ci yanzu za ta ɗora ne a kan manufofi na tattalin arziki na gwamnatin da ta gabata duk da cewa an ga irin matsaloli da gwamnatin ta gabatan ta fuskanta da kuma koma baya wanda aka samu ta fuskacin tattalin arzikin najeriya da kuma irin matsi da tsanani da al'umma suka shiga a najeriya a cewarsa wajibi ne majalisar ta rika dubawa akan waɗanne abubuwa ne muhimmai waɗanda suke su ne kan gaba na bukatun 'yan ƙasa da kuma me ya kamata a yi masu don inganta rayuwa ta jama'a ya ce dokokin da ake bukata a ƙasar sun haɗa da yi wa tsarin mulkin najeriya garan bawul da kuma ƙarfafa dokokin yaƙi da cin hanci da rashawa sai kuma gyaran dokokin karɓar haraji da dokokin inganta aikin ɓangaren shari'a da bunƙasa harkoki na kula da lafiya ya kuma bayyana cewa dokokin bangaren tsaro ma suna ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda ake bukata a ƙarfafa su domin tabbatar da cewa tsaron rayukan al'umma da dukiyan al'ummar najeriya ya inganta masanin ya ƙara da cewa batun ƙabilanci da addini suna cikin manyan ƙalubale da majalisa ta goma za ta fuskanta a cewar masanin waɗannan al'amura sun yi katutu a fagen siyasar najeriya ta yadda suke tasiri a naɗe-naɗen shugabanci da kuma rabon mukamai ya ce matsalar ta yi kamari matuka a bangaren zitarwa da kuma a cikin majalisar dokokin ƙasar inda ake ta kai ruwa rana game da cewa shan wannan mai bin wani irin addini ne zai zama shugaban majalisar dattijai ko kuma majalisar wakilai ko kuma dan wace kabila ne ko kuma wani bangare ya fito ya ce lamarin babban kalubale ne wanda ya kamata sabuwar majalisar ta tarayya da mai da hankali a kansa domin magancewa wasu 'yan fafutuka a najeriya din suna ganin cewa wani abu wanda yake shi ma yana matsayin babban kalubale daga cikin manyan kalubalen da suke a gaban majalisar rigoma ɗin shine batun gudanar da bincike ya ce gwamnatoci a najeriya sun fi son ganin cewa 'yan majalisa sun karba tare da amincewa da duk wasu bukatu da kudurori da dokoki waɗanda suka gabatar musu ba tare da sanyi tambaya ko kuma gudanar da bincike ko neman wani ƙarin bayani ba gwamnati mai zartarwa ta fi son aiwatar da bukatunta ba tare da majalisa ta tsaya ta bi diddigi ko kuma ta yi tunani ko nazari akan abin da gwamnatin ta gabatar mata ba kafin amincewa da shi a cewarsa rashin bincike ko nazari akan wasu manufofi ko bukatu na bangaren zartarwa kan sa wasu lokuta majalisa ta amince da abin da zai kasance mai nakasu matuƙa ga al'umma ko kuma wanda zai cutar da ƙasar ma da al'ummata maimakon ya zamanto mai amfani a gare su a baya bayan nan an ji wani jigo ɗan majalisar dattijai wato sanata ali indumi yana kokawa akan yawan haɗin kan da suka baiwa gwamnatin shugaba buhari ta gabata wadda aka zarga da yawan ciwo basussuka na fitar hankali daga wasu ƙasashen ƙetare wanda suka zame ma najeriya alaƙaƙai sanatan ya ce ba su gudanar da bincike wanda ya dace sosai sannan kuma ba sai nazari akan alfanu ko rashin alfanun hakan ba haka zalika ba tantance amfanin waɗannan ba su suka ba kafin karɓo su da kuma yadda za a biya waɗannan kuɗaɗe da kuma irin ƙarin da ake samu na ruwa akan waɗannan kuɗaɗe da yadda hakan zai iya cutar da najeriya tattalin arzikinta a lokuta masu zuwa wanda dukkanin su abubuwa ne da ya kamata 'yan majalisa su yi tunani a kan su kafin amincewa da duk wasu kudurori makamantan haka da gwamnatin muhammadu buhari ta gabatar musu to kuma dai ya lamarin yake masanan sun yi imanin cewa dole ne majalisar dokoki ta mayar da hankali akan abubuwa waɗanda su ne muradin 'yan ƙasa wanda su ne suka kaɗa ƙuri'a domin zaɓar wakilan wannan majalisa wanda kuma cimma buri na majalisa shine tabbatar da cewa an yi aiki da abin da yake tsari wanda al'umma suka zaɓa kuma suka yi imani da shi kuma yin fatan cewa wannan tsari zai kai ga haifar da ɗa mai ido ga ƙasa da makomarta tare da tabbatar da cewa an fitar da ƙudurori masu alfanu ga makomar ƙasa da kuma ci gabanta ta fuskokin zamantakewar al'umma da tattalin arzikinta da kuma samar da ababe na more rayuwa ga al'ummar ƙasa. da jama'a masu haurar lokacin da muke da shirin da suke nan zamu ji ala shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wannan lokacin a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. yanzu kuma sai mu koyi harshen farsanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na mukoyi harshen farasanci inda da Allah yau zamu shiga cikin darasi na 155 a cikin wannan shiri dai za a ji tattaunawa tsakanin muhammad da kuma abokinsa ramin dangane da ayyuka da kuma safara ta jiragen ruwa a kasar iran da kuma yadda jiragen ruwa kan ɗauki kayayyaki daga wasu yankuna zuwa wasu yankuna na kasar da kuma yadda su kan ɗauki matafiya a wasu lokuta ɗin zai a ji yadda wannan aiki ke gudana a cikin wannan tattaunawa to amma kafin nan sai mun fara da sauraron kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin baki daya kamar haka. ای کاش اینا مده بندر لنگه گاب لنگه تو بیایی کی کزو جزیره کیش سبرین کیش ما خواهیم رفت مو فی تو میدانی کی کسنی من می آیم نی زنزو من دوست دارم بیایم ni ina son in zo. Bakte kofi. Isasshen lokaci. Safareton. Tafiyar ku. Tul mi Za ta ɗauki lokaci. Chand roz. Kwanaki nawa. Hudud. Kimanin. Haft roz. Kwanaki bakwai. ماشین موتا ما می رویم موزه متپی کشتی جرگروا ما سفر می کنیم مو مناین تپیا مطمئنم این هده تبچی به شما خوش می گذرد زکجی جی دادن تپیر جای من را هم خالی کنید کتنا دنی ممنون نگودی. سفر تپیا من دوست دارم نی اینا اولین نپارکو تجربه مسنیا عالی و سوسی شما میگذارید کو زاکو سکا همان ون ما میبریم مو منا تپیا دا چه خوب دکاو بزرگ بابا بزرگی گرما شرکت کمپانی کشتیرانی Safarar jiragen روا والفجر Kamfanin والفجر کشتی مسافرتی jirgin ruwa na ɗaukar fasinja. Zibo. Mai kyau. Safare khoreji. Tafiya zuwa ƙetare. Mitawan raft. za فیا فقط کاوی کشور قصه هاشیه گپی خلیج فارس تکون پاشا کویت قصر کویت بحرین قصر بحرین امارات قصر هددیر دوله لرباوه دریای خزر کوگن کسپین روسیه قصر راشا می توان سفر کرد زا این تپیا متاسفانه اما کش حمل بار دوکر کاییکی آنها تردد می کنند su suna kai komo. tomadala ban banda aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai mu ga tattaunawar da ta gudana tsakanin Muhammad da abokin Saramin a cikin harshen faransanci. ای کاش با ما به بندر لنگه بیایی از آنجا به جزیره کیش خواهیم رفت میدانی که خیلی دوست دارم بیایم اما وقت کافی ندارم سفرتان چند روز طول می کشد حدود هفت روز ما با ماشین به بندر لنگه می رویم و از آنجا با کشتی به جزیره کیش سفر می کنیم مطمئنم به شما خیلی خوش می گذرد. جای من را هم خالی کنید ممنون من سفر با کشتی را خیلی دوست دارم این اولین تجربه من است بله سفر با کشتی عالی است ماشینتان را کجا میگذارید ماشین را هم با همان کشتی به جزیره کیش میبریم پس با کشتی چه خوب پس با کشتی بزرگی به جزیره کیش می روید. بله شرکت کشتیرانی ولفجر کشتی های مسافرتی زیبا و بزرگی دارد با این کشتی ها به سفرهای خارجی هم می توان رفت؟ بله ولی فقط به کشورهای حاشیه خلیج فارس مثل کویت، بحرین و امارات. آیا از دریای خزر هم می توان با کشتی به روسیه سفر کرد؟ نه، متاسفانه فقط کشتی های حمله بار بین ایران و روسیه تردد می کنند. kuma sai a ƙara gyara zama domin aje da wani tana ta gudana tare da tarjama a cikin harshen Hausa. ای کاش با ما به بندر لنگه بیایی از آنجا به جزیره کیش خواهیم رفت اینا ما اچه زک بیومو زو اتش جرگه روا تا لنگه دگه چند کما زمجه زبرین کیش میدانی که خیلی دوست دارم بیایم اما وقت کافی ندارم سفرتان چند روز طول می کشد ka san cewa ina son in zo sosai amma ba ni da sashen lokaci kwanaki nawa ne tafiyar taku za ta ɗauka حدود هفت روز ما با ماشین به بندر لنگه می رویم و از آنجا با کشتی به جزیره کیش سفر می کنیم. kimanin kwanaki bakwai za mu tashar jiragen ruwa ta lange da mota daga nan kuma za mu tafi tsibirin kish مطمئنم به شما خیلی خوش میگذرد جای من را هم خالی کنید این در تبچن زکجی جی داد انتپر کتنا دنی ممنون من سفر با کشتی را خیلی دوست دارم این اولین تجربه من است نگودی نی اینا سن ین تپیا اجرگی رو سوسی wannan shine کرم پرکو. da zan samu masaniya kan hakan. بله. سفر با کشتی عالی است. ماشینتان را کجا میگذارید؟ ای تپیا اجگی روا تنا دادی سوسی اینا زا کو اجی موتر کو ماشین را هم با همان کشتی به جزیره کیش میبریم ایتا ما موتر زا مو تپی ایتا از کن جرگی روا زوا زبیرین کیش چه خوب پس با کشتی بزرگی به جزیره کیش می روید دکاو کنن da babban jirgin ruwa ne za ku tafi tsibirin kish بله شرکت کشتیرانی ولفجر کشتی های مسافرتی زیبا و بزرگی دارد ای کمپانی جرگی روا نا ولفجر یعنی دا جرگی روا نا رو کرپاسنجا ماسی کیاو دگرما با این کشتیها به سفرهای خارجی هم می رفت زا این تپیا زوا کساشن کتری دا ودنن جرگی روا بله ولی فقط به کشورهای حاشیه خلیج فارس مثل کویت، بحرین و امارات. ای اما قصشن گپن تو کمپاشا کوی کمر قصشن کویت، بحرین، حتی دیر دول لارباوا. آیا از دریای خزر هم می توان با کشتی به روسیه سفر کرد؟ شنزا این تپیا در jirgin روا اتکن تکون کسپین زوا کسر راشا؟ نه متاسفانه فقط کشتی های حمله بار بین ایران و روسیه تردد می کنند. آه جرگی نا دوکر کایانی کوی سکی کای کومو سکانن ایران دا قصر راشا. To la to banda aka saurari wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana kuma ka je tarjamata Muhammad da abokinsa Ramin sun ci gaba da tattaunawa dangane da yanayin safarar jiragen ruwa da ake gudanarwa a jamhuriyar musulunci ta Iran musamman ma dangane da ɗaukar kayayyakin kasuwanci daga ƙasar ta Iran zuwa wasu gaɓoɓi na ruwa da ke ƙasashen larabawa na tekun fasha. idan allah mu a shiri na gaba za a je mu dauke da shugaban wannan tattaunawa a cikin wani shirin ga shirin nan na ƙasoshin rayuwa hissoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirin na kisoshin rayuwa. Shirin wanda yake kawo muku kisoshi wanda suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da stan stan na Atila Shahid Murtaza Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu cikin shirinmu na yau. madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata a kuma cikin sirar amirul mu'minin ali ibn abi talib da muke kawo muku mun yi magana dangane da matsayin ahlul baiti alaihi salam wato iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma na matansa inda muka bayyana cewa a cikin alkur'ani mai girma Allah ta'ala ya bayyana cewa matan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba daidai suke da sauran mata ba amma tare da sharaɗin su ji tsoron Allah ta'ala amma su iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tunda masumai ne a lokacin da Allah ta'ala ya ambace su a cikin alkur'ani mai girma a cikin suratul insan ko kuma dai cikin suratul hal'ata ya bayyana cewa su 'yan aljanna ne kai tsaye sannan ya lissafa irin ni'imomin da ya tanadar masu a gobe kiyama sannan mun bayyana cewa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Aliyu da Abi Talib alaihi salam shine shugaban wannan gidan a yau da yadda Allah za mu ƙara bayani kan muhimmancin hajjin bankwana hajji tilo wanda manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi sannan ya yi bankwana da sahabbansa a dukkanin hudubobinsa guda shida da ya yi ta su ita ce ta ranar gadir wato 18 ga watan zulhajji na shekara ta goma bayan hijira malaman tarihi sun bayyana cewa tsakanin ranar gadir da kuma wa Fatima zan allah sallallahu alaihi wa sallam kwanaki 70 ne cur idan an ɗauki cewa ya rasu a ranar 28 ga watan safar wato shekara ta goma sha 11 bayan hijira akwai kuma wasu al'amura da dama wa'anda manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi don tabbatar da hujja kan sabansa kan cewa ya isar da saƙon allah ta'ala ga sabansa ta bayyana ali da talib alaihi salam a matsayin khalifansa kuma magajinsa kai tsaye bayansa ko kuma tabbatar da cewa iko ya koma ga hannun ali da abi talib salam bayan wafatinsa da farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya dukkanin sahabban da suke tare da shi a lokacin hudu gadir da su yi wa ali da abi talib salam bai a matsayin shugaban muminai a bayansa don ko da shugabannin da za su zo daga baya sun hana sakon gadir ya kai ga sauran al'ummarsa wanda za su zo daga baya to ba za su iya hana dukkanin sa ruwaito wa'annan hadisan ba banda haka wasu wanda suka hana saƙon gadir kaiwa ga sauran al'ummar musulmi to da kansu za su ruwaito wa'annan hadisan su kuma tabbatar da cewa hakan ya faru don koya suka yi dai sai saƙon gadir ta isa ga al'ummar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam a bayan wafatinsa don gashi fiye da shekaru 1400 kenan bayan wafatin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam za ka sami dukkanin wa'annan hadisan musamman na gadir a cikin ingantattun littattafan wa'anda wa'anda ba 'yan shi'a ba ko kuma ba wa'anda suka yi imani da wajibcin bin aliyu dan abi talib salam bayan wafatin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam kai tsaye ba na biyu kuwa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya so ya sake yin wasiya jim kaɗan kafin wafatinsa kan cewa ya bar wa al'ummarsa abubuwa guda biyu ko nauyaya guda biyu idan sun yi riko da su ba za su taba bata ba kalmomi da ya yi amfani da su kalmomi ne iri guda da wanda ya yi amfani da su a hudubarsa ta gadir da kuma sauran wurare wato abubuwa guda biyu wa'anda idan an rike su ba za a bata ba har ranar kiyama don duk da cewa wasu sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da suke wurin sun yi kokarin hana shi rubuta wannan wasiyar don sun san abin da zai rubuta wato zai sake nana ta abin da ya faɗa a gadir home ne sai suka tada hayaniya suka hana shi rubutun a nan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya kore su daga wajensa saboda hayaniyan da suka tayar bayan ya ce masu su kawo masa abin rubutu don ya rubuta masu abin da ba za su taɓata ba har abada. sai kuma abu na uku wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi na tabbatar da cewa iko ya koma hannun iyalan gidansa bayan wafatinsa shine ya hada runduna ta usama dan zaidu wanda ya kasance matashi ne dan shekaru bai fi goma sha bakwai ba a duniya kuma dan zaidu bin haritha wanda ya tashi a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da hadiza salamullahi alaiha sannan ya yi shahada a ƙasar sham a shekara ta takwas bayan hijira wato abin da ya faru dai shine a lokacin da manzon allah sallallahu alaihi wa ya ji cewa rashin lafiya ta wafatinsa ta kama shi sai ya yi sauri ya haɗa runduna ta sabansa ƙarƙashin usama ɗan zaidu wanda bai fi shekaru goma sha bakwai ba a duniya kamar yadda muka ambata sannan a ƙarƙashin rundunar ya sanya dukkanin manya-manyan sahabansa wa'anda suke cirin kwashe mulki daga hannun ali da abi talib a bayan wafatinsa kuma wa'annan sahabban dai su ne abubakar da umar da usman da abu ubai da ibn jarra da sauran manya-manyan sahabbai ya ce wa usama dan zaidu ya tafi inda aka kashe mahaifinsa wato usama dan zaidu a ƙasar sham ya yaƙi kiristoci da suke wurin ko kuma su shiga addinin musulunci amma abin da ya faru shine usama dan zaidu da rundunarsa sun yi zango a wani wuri a wajen madina suna jiran wa'anda ba su fito ba daga cikin sabbai su fito a tafi yakin da sauri kamar yadda manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa masa amma manya-manyan sahabban sun ki fita don sun san cewa idan sun tafi sun yi nisa daga madina idan kuma manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi wa fati to shirinsu na kwace mulki ba zai tabbata ba to masu sauraro saboda gurin lokaci a nan za mu dasa aya a cikin shirmu na yau sai kuma ta fito a idan lakai kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to sai kuma shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau shirin da har kullum yakan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura na ƙasa da ƙasa da suka wakana domin yin bita akan su kuma bayyana mahangar masana kan yadda suke kallon bututun ta fuskoki daban-daban a yau shirin namu da Allah zai dubi ne dangane da zaman da kungiyar kasashen musulmi ta oic ta gudanar a birnin jidda na kasar saudiya a wannan lahadi domin tattauna batun kona alkur'ani mai tsarki da aka yi a kasar sweden kuma irin matakan da kungiyar za ta dauka akan wannan batu wannan da shine abin da shirin zai dubi akan sa da yardar allah da fatan masu saurari za a biyu musulman hankali domin jin cikakken shirin ranar wannan lahadi biyu ga watan yulin shekara ta 2023 da muke ciki ne dai kungiyar kasashen musulmi ta oic ta gudanar da zaman gaggawa a birnin jidda na kasar saudiya domin tattauna batun kona alkur'ani mai tsarki da aka yi a kasar sweden kuma irin matakan da kungiyar za ta dauka akan wannan batu a zaman da aka gudanar din dai dukkanin wakilai na kasashe mambobi a kungiyar ta oic su hamsin da bakwai sun halarci zaman an kuma tattauna dangane da batun kwana alkur'anin wasu daga cikin mahalarta taron sun bayyana cewa ɗaukar mataki akan wannan batu ya zama wajibi domin kuwa ko ba kome ɗaukar matakin ne zai taka birki ga ƙasar ta sweden da ma sauran ƙasashen da ake yin hakan domin kuwa wannan ba shine karan farko da irin wannan take faruwa ba sannan kuma mambobin kungiyar sun bayar da shawarar daukar matakai na fitar da wasu dokoki na ƙasa da ƙasa dangane da shin zarafin addinin musulunci ko dai ta hanyar wani alkur'ani mai tsarki ko kuma cin zarafin manzan allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da sa tsarkaka da ma sauran abubuwan da ake girmamawa a cikin addinin musulunci bayanin kungiyar na oic bayan yin tar da allah wadai da matakin da mahukuntan kasar ta sweden suka dauka na bayar da izini ga mutumin da ya kona alkur'ani mai tsarki din a matsayin 'yancin bayyana ra'ayinsa ko kuma faɗar albarkacin baki ƙungiyar ta bayyana cewa dole ne ƙasar sweden ta ɗauki ƙwararren matakai na ladabtar da wanda ya hakan da kuma ɗaukar wasu matakan na hana sake faruwa haka a nan gaba ranar laraba da ta gabata wanda ya daidai da ranar idin babbar sallah ne wani ɗan ƙasar ta sweden wanda ɗan asalin ƙasar iraki ne da yake a ƙasar ta sweden halin yanzu ya kona alkur'ani mai tsarki a gaban babban masallacin birnin stockholm fadar mulkin ƙasar ta sweden banda ya samu izini daga hukumomin 'yan sanda na ƙasar wanda kuma su ne suka bashi kariya a lokacin da yake kona alkur'ani mai tsarki a gaban masallacin ƙasashen musulmi da na larabawa dai sun yi allah wadai da kakkausan murya dangane da wannan mummunan aiki yanda wasu daga cikin kasashen masu ka kirayi jakadun kasar sweden da suke kasashen su da kuma mika masu takardu na yin tar da allah wadai da kuma nuna rashin amincewa da irin wannan mataki a wata tattaunawa ta wayar tarho da ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahian ya yi da babban sakataren kungiyar oic ya bayyana cewa akwai buƙatar a gudanar da zama na gaggawa na ministocin harkokin wajen kasashen musulmi akan wannan batu domin ɗaukar matakai na bai ɗaya waɗanda suka dace domin ladabtar da gwamnatin ƙasar ta sweden da kuma ɗaukar matakai na tunkarar duk wasu ayyuka na cin zarafi ko kuma keta alfarmar alkur'ani mai tsarki ko cin zarafin manzon allah da ma dai sauran ayyuka na keta alfarmar addinin musulunci a lokacin da suke tattaunawar babban sakataren kungiyar ta oic ya jaddada muhimmancin gudanar da irin wannan taro amma ya shirya cewa dai za a fara gudanar da taro na wakilan kungiyar ne a birnin jidda sannan kuma za a dubi dangane da shawarar da kasar ta iran ta bayar da gudanar da babban taro na ministocin harkokin wajen kasashen musulmi akan wannan batu wanda ake sa ran zai gudana a cikin wannan mako mai kamawa baya ga kuma gwamnatin kasar ta iran ta kirayi jakadan kasar sweden da ke birnin tehran tare da nuna masa bacin rai akan abin da ya faru a kasar ta sweden da kuma jan kunnen mahukuntan sannan kuma gwamnatin kasar iran din ta bayyana cewa ta janye batun aikewa da sabon jakadanta da take shirin yi zuwa kasar ta sweden domin gudanar da ayyukan sa a ofishin jakadancin iran din da ke birnin stockholm a matsayin mayar da martani kan kwana alkur'ani mai tsarki sannan kuma kasar ta iran ta bayyana cewa bata fayyace wani lokaci a nan gaba wanda za ta tura jakadan nata zuwa kasar ta sweden ba wasu daga cikin kasashen musulmin sun ɗauki irin wannan mataki na kiran jakadun kasar ta sweden musamman ma kasar saudiya wadda ta bayyana bacin ta matuƙa akan abin da ya faru da kuma kiran jakadan kasar ta sweden da yake birnin riyadh tare da mika masa sakon kashedi ga gwamnatin kasarsa akan ɗaukar duwan mataki na keta alfama alkur'ani mai tsarki a cikin kasar baya ga kuma wasu daga cikin kasashe kamar masar jordan kuwait qatar haɗaɗɗiyar daular larabawa morocco algeria da makamantansu da sun ɗauki irin waɗannan matakai a nata ɓangaren ƙasar iraki ta ɗauki ƙwararren matakai dangane da abin da ya faru inda majalisar dokokin ƙasar iraki ta fara gudanar da wani zama domin yin dubi a kan batun alaƙa tsakanin ƙasashen biyu baya ga kuma dubin dubatar al'ummar ƙasar iraki sun gudanar da gagarumar zanga-zanga a birnin bagadaza wadda aka yi a gaban ofishin jikadancin kasar sweden da yake birnin masu gudanar da zanga-zangar da sun yi zaman darshan a gaban ofishin jikadancin kasar ta sweden inda ake tare da taken yin allah wadai da keta alfarmar alkur'ani mai tsarki da mahukuntan kasar ta sweden suka bar da izinin yin hakan bai ga hukuma masu gangamin sun kira gwamnatin kasar iraki da ɗauki ƙwararren matakai na yanke alaƙa da kasar sweden da kuma haramta shigo da duk wasu kayayyaki waɗanda ake yi a ƙasar ta sweden a matsayin mayar da martani da kuma kare martabar alkur'ani mai tsarki ita ma ta bangaren gwamnatin ƙasar iraki ta sanar da cewa zaka ta fara ɗaukar wasu matakai inda take tuntuɓar mahukuntan ƙasar ta sweden domin maido da ɗan ƙasar ta sweden wanda ɗan asalin ƙasar iraki ne wanda kuma shine kona alkur'ani mai tsarki ɗin a birnin stockholm domin dawo da shi kasar ta iraki inda zai fuskanci hukunci akan abin da ya aikata a ɗaya bangaren kuma babban malamin addinin musulunci na kasar irakin ayatollah said ali sani ya aike da wani sako zuwa ga babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres inda ya bayyana takaicin sa matuƙa dangane da abin da ya faru sannan kuma ya kirayi antonio guterres din da a ɗauki wani mataki a matsayi na ƙasa da ƙasa da ma samar da wasu ƙudurori na majalisar ɗinkin duniya wanda za su haramta gudanar da duk wani aiki na cin zarafin wani addini da kuma ɗaukar ƙwararren matakai na ladabtarwa kan duk wata gwamnati da ta bari aka yi irin hakan a cikin ƙasarta a nasa ɓangaren babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana farin cikin sa matuƙa dangane da samun saƙon na aitullah da alayhi sani sannan kuma bai na cewa a nasa bangaren zai dauki dukkanin matakan da suka dace domin gabatar da wannan batu ga majalisar ɗinkin duniya domin ɗaukar matakai da suka dace a mataki na ƙasa da ƙasa wanda za su hana faruwar irin wannan mummunan aiki a ƙasashen duniya sannan kuma ya yi allah wadai da abin da ya faru a ƙasar ta sweden na keta alfarmar alkur'ani mai tsarki inda na cewa aiwatar da irin waɗannan munanan ayyuka babu abin da za su haifar a duniya illa tashashen hankula da kuma rashin fahimtar juna tsakanin mabiya addinai sannan kuma za su kara karfafa masu sanyin amfani da irin wannan damar domin aiwatar da munanan manufofi na taro kan al'ummomin duniya a nasa bangaren shugaban kasar rasha vladimir putin tun a ranar da abin ya faru wato ranar idin babbar sallah da kai ziyara a yankin dagestan na kasar rasha inda halarci babban masallacin musulmi da ke yankin dagestan a ranar idin babbar sallah shugaba putin ya bayyana cewa keta a kwama alkur'ani mai tsarki a ƙasar rasha babban laifi ne sannan kuma ya allah wadai da kona alkur'ani mai tsarki da aka yi a ƙasar sweden inda ya bayyana cewa a ƙasar rasha babban malamin addinin kirista ya koyar da al'ummar ƙasar cewa al'ummar musulmi 'yan uwansu ne sannan kuma da abin da ya shafi musulmi to ya shafi al'ummar kasar rasha sannan kuma a cikin dokokin kasar rasha keta alfama alkur'ani mai tsarki ko wani littafi da wasu al'ummomi suke girmamawa a addininsu babban laifi ne wanda ya cancanci hukunci sannan kuma ya bayyana cewa babu ta yadda za a yi keta alfama alkur'ani ko cin zarafin manzon allah su taɓa zama yanci na faɗar albarkacin baki ko kuma bayyana ra'ayi. jama'a masu saurare lokacin da muke da shi ya riske mu dole an zamu ji alizamin shirin sai a saduwa ta gaba da Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wani lokacin abudin kowa da kowa nake ko fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. To da haka muka zo ƙarshen abun da za mu iya gabatar muku a wannan lokaci. Kafin mu ƙarƙare mu ban kwana da kuma muna ga ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh.